sunana muhammad tahir munguno ina wakiltar mazabar munguno martin ganzai a tutar jam'iyyar apc daga jihar borno nake yanzu 'yan matan nan da aka sata a chibok aka sace su amma jiya jiya na ji labari an yi min waya a mazabana cewa an gansu a wani gari shuwaram a mazabana so daga chibok zuwa mazabana kalle a kai kilomita 200 to kilomita dari 200 nan ana tafiya da wannan mata haka ba a gansu ba to in kin ga wannan akwai babban matsala wajen tsoro a najeriya saboda haka ko rashin yawan sojoji ne ko rashin yawan 'yan sadan asiri ne ya kamata a turo su da yawa jiha saboda a samu a ci gallaba a wannan yakin da ake yi me yasa shi an san wajen da suke yanzu yanzu na gaya miki cewa matan nan da aka doke su an kai su can wani kauye na shi shu'arab can kusa da mazabana an gansu a wajen yan kauye sun gansu kuma ko duk duniya yanzu ya san cewa an wuce da su kuma an ji cewa ranar da aka, aka saci matan nan akwai wani kauye a jiri amma fa local gama a wajen aka zo aka yi aure aure da wayin sunsu kafin ma a wuce da su duk an ji kowa da kowa san ya ji wannan labari a wani kawai ajiri ajiri daga da maiduguri duka duka bai fi kilomita talatin ba akan akan kwalta ne a wajen aka zo aka yi aure da wayansu matan kafin a wuce da su gaba to wannan abubuwa duk kowa da kowa ya sani kuma 'yan tsoro sun sani ba wai mutane ba sa bada report ba ana bada report amma ba wani matakin da ake doka kai shi yasa muna ce gwamnati dole international ta ci gallaba akan wannan abun dole ta tashi sayan daka ba ma wai tura sojoji kawai ba amma ta ba su isasshen kayan aiki da isasshen kuzari na yin wannan aikin